da makaranta da sauran abubuwa wanda za su taimaka ma addinin musulunci da musulmi baki daya to kamar yadda aka tsara akwai manyan baki wanda a hankali a hankali za mu gabatar da su amma kafin zuwa wannan gabar yana da kyau mu gabatar da addu'ar buɗe taro wanda za mu kira malam haruna ahmad badarawa domin ya gabatar mana da addu'a buɗa wannan taro ala shiga malam bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul musulmi sunana haruna ahmad kuma ina yi mana murna ga baki ɗayan da wannan taro da aka gabatar da kuma wannan guri da za a kaddamar da shi saboda babu wani abu mafi kyawu a cikin musulunci irin sadakatun jariya wannan abu da za a gina ana neman kudade na ji ana faɗar kamar miliyan ɗaya da wani abu biliyan ɗaya da dubu ɗari da wani abu wanda yake a arewacin najeriya muna da mutane barkace, wanda mutum ɗaya ma zai iya cira fiye da wannan abin ya bayar don haka ya ayyuhar lazina amanu in tansurullaha yansurukum wannan an buɗe ƙofa ne na al'umma musulmi wanda mu, mazan mu da matanmu za mu ba da gudunmuwa a kan wannan masallaci da makaranta da za a gina wanda yake ko da ranka ko bayan ranka har a naɗa duniya ba za a daina rubuta maka lada ba ma damar ka ba da lera goma bai da kaɗan abin da za a bayar baya da yawa duk abin da ka ba Allah to Allah zai saka maka da shi domin yana cewa an fusikun mini kairin ta ji duhu inda lahi wa khairan wa azama gafirulla wastaghfirullah laha ghafurur rahim kuma a wasu ayoyin yana cewa man zallazi yuqridullaha qaradan hasna to bayan nan kuma kamar ɗazuma da muka gabatar da karatu da safe. akwai ayar da Allah ke cewa fa kaifa iza jama'anahum liyawmin la ba fihi wa wufiyat kulli nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun dan haka jama'a da abinda ka bayar a cikin wannan tafiya da za a yi Allah ne zai saka maka kar ka kalli abinda ka sa a jikinka ko abinda ka ci a cikinka mai karewa ne wallahi duk abin ka bayar a wannan masallacin da makaranta da za a gina har duniya ta tashi ba za a daina rubuta maka lada ba don haka nake kira ga 'yan uwa na musulmi baki ɗaya kowa ya ƙoƙarinsa ya ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sare masa kuma tunda garaɓasa tana da yawa duk mutumin da ya tako ya zo wannan gurin ko babba ko yaro har a naɗa duniya ba za a daina rubuta maka lada ba ma damar masallacin an gina shi makarantar tana nan duk lokacin da aka gabatar da wani abu na harafi ɗaya na lada to duk mutumin da ya tafi wannan gurin mala'iku Allah zai sanya su dinga rubuta masa lada hayyomar tanadi ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma wannan guri da za a gabatar da waɗannan al'amura masu yawa ubangiji Allah ya sa alkhairi Allah ya sa an buɗe a sa'a kuma ina kira ga 'yan uwa musulmi a duk inda suka kasance a faɗin duniya a ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari duk abin da ka bayar fa ina ƙara jaddadawa ko bayan ka tafi ba kamashin ka yana nan na lada ana rubuta maka kar ka je ka ɗauki recharge card na dubu ka za ka saya ko data ka gama cinye shi ga kuma addinin Allah dan ya ce ya yi walladina munu kamar na faɗa farko in tansurullaha to yansurkum fa to ga fa hanya ta zo mai naira goma mai naira ashirin mai dubu ɗaya mai dubu biyu to ka ba Allah Allah ka ba rance Allah kuma wa huwa arhamur rahimina alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir ya maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم أسرنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد فرضنا من ديرنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتهم ما قالوا وقتلهم يأتي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة falamma kutiba alaihim alqitalu idza fariqu minhum yakshuruna nas ka kashi tallaya wa shadda kashiya wa qalu rabbana lima qatata alaina alqitala lawla akhartana ila ajalin qarib qul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 takbir to Allah shiga malam muna godiya kwarai da gaske kuma kamar yadda wannan tsari yake yana da kyau mutane su sani a yau duk abinda muke gudanarwa a wannan wuri yana tafiya ne direct domin akwai live streaming wanda masu kafafen sada zumunta na zamani duk abin da muke yi a wannan wuri yana tafiya kai tsaye muna godiya kwarai da gaske da jama'a da suka kasance a wannan wuri to kamar yadda tsarin yake za mu gabatar da kaɗan daga cikin manyan baƙi kuma alhamdulahi yayin da ah, wanda muke tare da su a wannan wuri ah, wala Allah idan wasu suka kara zuwa insha Allah za mu gabatar da su a wannan gabace muke yi ma mai martaba sarkin zazzau ambasada ahmad nuhu malli wanda ya samu wakilcin bardi yararriyar zazzau architect haruna abubakar muna ma martaba barka da zuwa wannan wuri a cikin kuma jerin wanda za su kaddamar da wannan lancin din na wannan markas din akwai alhaji baba muhammad manajin darakta na kadabu gas wanda ya kasance tare da mu a wannan wa ya turo wakili malam umar isya kuma karfi wanda shine zai wakilce shi a matsayin shugaba mai kaddamarwa wato chief lancha a takbir masha Allah bayan nan akwai chairman shugaban wannan taro na wannan zama wato malam ahmad abdulkadir shi ma yana tare da mu a wannan wuri muna ma chairman barka da zuwa a wannan taro har ila yau akwai cikin manyan baki da muke tare da su a wannan wuri akwai malam bello salihu duku muna mashi barka da zuwa a wannan wuri muna ma babban malami babban malaminmu barka da zuwa wannan wuri dr ahmad abubakar mahmud gumi barka da zuwa wannan wuri a takbir to alhamdulillahi kun san yana da kyau a dukkan tsari musamman idan ya kasance akwai bukatar gabatar da mutane musamman ma ganin cewa yau kudi ne muke bukatar samu a wannan wuri in allah yadda akwai sunaye da yawa da za su kasance wajen mu za mu kuma gabatar da su a hankali a hankali muna ma brigadier abdulkadir gumi wanda uwa ne ga dokta a wannan ga da ke wannan wuri shi ma muna mashi farka da zuwa in aka ce general brigadier general to idan ashe idan aka ce brigadier sai an kara da general to kusan mu mu mu dai gabatar brigadier general mai ritaya abdulkadir gumi a takbir Wasan da da ne sai a ce to kila ko sojoji da za su ɗauki mutum akwai iyayen ƙasa wanda suke tare da mu a wannan wuri akwai sarkin abakwa alhaji rabi'u sani akwai sarkin noma alhaji idris musa akwai masu mai unguwa adamu aiki mai unguwa a bakuwa gra alhaji lawal mai tamanin akwai sarkin alhazan katsina alhaji kabiru bature wanda ya samu wakilcin malam aminu bature mai nasiha da alhaji sagir suleiman railway properties manager northern zone kaduna to kamar yadda eh, na gabatar in allah yadda sunayen da muke da su kenan a nan za mu rika gabatar da sunayen da aka kawo mana insha Allah a wannan lokaci ne domin sanin makasudin taro ko kuma in ce tarihin wannan markas ɗin abu ne mai kyau a yi mutane jawabi a kan dalili ko kuma tarihin wannan markas ɗin da inda ake so a ce kuma alhamdulillah yanzu 'yan jarida sun ɗan daina tsayawa a jaridar kadai ana tsayawa ana kuma shiga ana aikin allah abubakar jidda usman ma'aikaci ne haziki dan jarida da na ga sunan shi na ji daɗi kwarai da gaske kasancewa shi ne zai ba da tarihin wannan markas ɗin malam bakar bismillah a takbir amma ba jarida za ka yi ba yau الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Haji آه، أبا ina jin watakila kayi yake wurin shugabanni inda kun canja ma aikin jarida tsari akwai inda ake yin sa akwai inda ba a yin sa alhamdulillah kamar yanayin yadda na ya faɗi a takaice tarihin ta wannan markas shine cewa dai yau wannan markas tana da akalla wajen kusan shekara 30 ko fiye domin an fara ta a karatun gida karatu a cikin ɗaki saboda dattawan mata aka fara da su kwanjita shi adadinsu ya ƙaru aka komo saurayi ya kasa ɗaukan adadin sai aka koma cikin masallaci na unguwar shanu tafiya ta yi tafiya masallacin kansa ya kasa ɗaukar matan da ke halartar wannan karatu wanda mafi yawan lokuta a wancan lokaci rana alhamis ake yi akwai dattijan da ke limanci malam sani allah ya kara mai albarka rayuwa ma kara mai tsawon rai mai amfani sai ya ba malam shawara cewa maimakon a tsaya kawai maganan mata su ake karantarwa me zai hana wannan alheri a baza shi zuwa ga maza alhamdulillah malam ya amsa wannan tayi sai ya bude wa maza nasu ajin tsakanin magariba da isha'i a yi karatu a wannan masallaci ana ci gaba da karatu sai aka wayi gari magana ishu na tsaro ya taso sai aka mai da karatu kan dukansu koma da rana rana alhamis to ana karatu ɗalibai na tahowa daga wurare daban-daban sai masallacin ya kasa ɗauka da mazan da matan a wancan lokaci mata su yi nasu da safe zuwa karfe sha biyu da wani abu da rabi zuwa karfe ɗaya maza su kuma su shigo su yi karatu daga biyu da rabi zuwa karfe shida sai kowa ya kama hanyar gida to daga baya sai aka samu wani fili aka karbi hayansa na shekara uku aka gina masallaci a wajen sai aka ci gaba da karatu daga nan ne aka fara karatutuka wajen kusan kowace rana ana karatu a markas kama daga ɗauka daga juma'a har juma'a ta kewayo ana karatu to tafiya ta yi tafiya sosai sai kasance karatutuka ma wanda da bai wuce a ce littafi ɗaya ba sai aka wayi gari littattafan sun kawo yanzu karatu karatuttuka ake yi kamar ranar alhamis juma'a asabar lahadi ina ji a bangaren mata kowace safiya ranar alhamis ana karanta akalla littattafai guda shida ko bakwai sannan ranar asabar matan ne da da safe na ma bakwai ranar lahadi haka yau wannan biki ne ya hana karɓi wannan karatun nasu in ba domin haka ba da yanzu baki da suka zo nan za su kamata ne ke ciki a wannan waje malam kuma zai karantar da su har zuwa karfe biyu karfe biyu idan ya tashi shi ya huta mu kuma maza karfe hudu bayan an yi la'asar za mu dasa karatu littattafai wajen guda shida idan aka yi magariba kuma a ɗora wasu guda biyu zuwa karfe tara na dare sannan a tashi to yanayin yadda markas ta taso kenan asalinta ta fara a zaure ka koma masallaci daga nan kusan dai inda duk muke zama a masallacin muke zama domin inda duk muka koma wannan wajen yana zamanto mana aji kuma ya zamanto makaranta ta yanzu wannan hidima da ake kokari a yi na kaddamar da hususan masallaci da sauran aikace-aikacen da za a yi wannan masallacin da shi ne zai zamanto aji akwai abubuwa guda biyu wanda nake tunanin watakila suna daga cikin abubuwan da allah ya sanya wannan markas din take ta faman habaka abu na farko idan muka lura tushen makarantar mata su ne ainihin foundation na markas to kuma idan muka lura a tarihin addinin musulunci baki daya annabawa da manzanni da sauran bayan allah magabata da wuya ka je ka samu wani wanda za a ce ga mahaifiyarsa a sha duk suna fitowa ne da gidaje masu daraja daraja kuma tana samuwa ne ta hanyar uwa ya Allah ko uwar da ta haifi mutum ko kuma wacce ta rene shi domin mun sami bayan Allah waɗanda kishiyoyin iyayensu ne masu ka rene su amma suka zamanto yau duniya ta san da su to shine nake ganin watakila dalilin da yasa allah ya albarkaci wannan markas baya ga gudunmawar da malam ke bayarwa shine kasancewar mata su ne foundation na wannan kuma mata a ko'ina suke to suna da muhimmanci suna da gagarumar gudunmawar da suke bayarwa wajen kyautatuwar al'umma ko kuma rushewarta idan muka ankara manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullum yakan faɗakar game da cewa abin da ya halaka bani isra'ila halaka su ta bijiro ne ta ɓarayin matansu to idan ko haka wannan al'amari yake abin nan gudana to kenan mata suna da gagarumar rawa da suke ba gudu wato take takawa wajen tabbatar da kyautatuwar al'umma ko kuma rushewarta to mu ko ba komai a markas muna ganin alkhairin wannan turba da aka assasa ko ko da suka assasa domin su ne tushe kuma yau har ga markas wannan fili da muke ciki mallakin markas ne mallakin markas ne nan daga wannan bango da ake kallo na hannun dama na har zuwa kan titi duk mallakin markas wanda da haya ake biya allah cikin rahamarsa ya hore mana kuma yau muke kaddamar da wa'innan aikace-aikace don haka mata akwai gagarumar gudunmawa da suke bayarwa kuma ina ganin wannan albarkace ba a markas take dagawa kuma allah kaɗai ya san inda za ta tsaya fatanmu da roƙon mu allah ya wuce mana gaba abu na biyu da nake ganin wato ainihin al'amarin yana tasiri akwai wani malami da yake cewa da mun kasance muna ɗaukan karatu a masallaci sai aka buɗe makarantu da aka buɗe makarantu aka koma cikin makarantu makarantu sai allah ya ɗauki albarka da aka zo makarantun da wanda ya karatu a kasar hausa ya san in ka je kana kasa ko ba ka zama kana ka tankwara kafa ka sunkuya malamin ka ita baka karatu da aka koma sai aka zo aka ajiye kujeru sai aka baddala sai aka waye gari ɗalibi na zanne malami yana tsaye kamar yana karantar da shi ce da aka sai wannan albarka ta tawadi saboda an ajiye wa ɗalibai kujeru su zanna sai tawadu kaskantar da kai sai aka ɗauke shi tafiya ta yi tafiya aka wayi gari yau idan magana kake yi da larabci ko ko kana karatun ƙur'ani harufin hijaiya na faɗowa daga bakinka to ba ɗauke ka a matsayin malami ba sai kana da shahada sai kana da certificate ya ce to ana son da satifiket kuma sai aka cire ikhlasi wannan musamman da wannan magana ne markas mu inda duk muka karatu to a masallaci muke karatu wannan ina ganin yana daga cikin albarkar da take haskakuwa akan wannan markas din har ya zuwa yau wanda muna fata kuma in allah ya so ya yarda ba ta tsaya nan ba har da bayan rayukanmu bayan mun bar duniyan nan to ya kasance wannan markas muna kwanci a kaburburanmu abubuwan da muka gabatar a wannan waje ya rika da mu a can wannan aiki da za a gudanar kamar yanayin da aka sani wanda aka fi mai da muhimmanci kansa sosai yanzu shine batun gina babban masallaci a wannan waje wanda kamar yanayin yadda injiniyoyi suka tsara ga ainihin prototype din shi nan an tsara a kasa zai ɗauki masallata maza mutum dubu ɗaya sannan sama wa mata tsari ta yanayin yadda su kuma akalla mata yi hudu kuma a saman nan an tanadar musu duk wani abin da suke bukata a ciki na watakila da yake kamar yanzu idan da ranar asabar din da ake karatu ko gobe idan ka zo idan aka gama karatu zuwa karfe biyu wasu hazakan matan sukan zanna su jira karatun maza na marece wanda ake farawa karfe hudu zuwa karfe shida za su zanna a yi wannan karatun da su kuma wasu hazikan wanda suka kai kololuwa su zanna karatun daren ma a yi da su wasu kuma sukan koma gida ba su yi karatun mazan ba su je su kikkimtsa su yi magariba sai ga kuma sun sake dawowa a yi karatun daren tare da su sannan a tashi to wannan makaranta wannan masallaci zai kunshi wa'annan wurare akwai masallacin kansa da kuma inda mata za su tsaya su ma su saurari karatu kuma su yi sallah baya ga wannan akwai shirin da aka yi na magana gina muhassala wato ainihin wajen wanke gawa to malam kusan ya yi ta famun bayani bayani akan wannan al'amari saboda waɗansu lokuta akan samu abin takaici a samu eh, ga magidanci allah ya karbi ransa kuma yana da wadata girmamawa ta ƙarshe da za a yi mai shine a fito da shi a wanke shi a cikin farfajiyar ah, abin nan wajen ajiye motar shi babu wajen da za a abin na suturta shi wanda ya kamata a ce an tsare mai mutuncinsa da komai da komai a gama sai da a hito da shi an kimtsa shi to sai ga cewa akwai bukata ta a yi wannan wajen wankan gawa na maza da mata kuma alhamdulillahi sakamakon wannan yunkuri da aka yi akwai wani bawan allah wanda shi tun kafin ma a yi ginin duk abin da ake bukata na gadon wankan hatta da wurin adana gawa da abin daukan gawan ya gama odar su daga china ya gama odar su daga china nan da wata uku in allah ya so ya yadda za su iso to fatar da muke da kuma roƙon allah da muke kafin su iso ya kasance da masallacin da wurin eh, wanke gawan duk an kammala kuma wannan ya danganta ga irin gudumawar da aka bayar ah, da kuma ainihin jajircewar da aka yi aka yaki shedan domin ah, kullum malam bahaushe muna da wannan karin magana cewa na allah baya kaɗan to ina da to da cewa muna cikin garin zage-zage mai girma a huwa ranar zazzau eh, martaba sarkin zazzau martaba sarkin zazzau ne ke zai ina so ne ce mana ce sauran kuma ni bakano kuma ya ɗauka cewa na share mai waje amma dai abinda ya sa na faɗi hakan na ɗauka cewa idan akwai hausawa gidi za a canja wannan kalmar magana <laughs> za a canja ta daga cewa na allah baya kana wato ya kamata ya koma na allah baya yawa domin don kofan taba sama ka bayar inda a wajen allah ne baka in aka auna da shi kuma ni'imar da ya maka da baiwar da ya maka ai bata ta taka kara ta karya ba so don haka ina ganin mai martaba sarkin zazzau da cewa dai kamar yadda na faɗa watakila in aka koma daura ko kuma aka je katsina ko aka koma kan wanda suke tutiya da hausa watakila za su canja wannan kalmar a ce na allah baya yawa maimakon na allah baya kaɗan domin cewa na allah baya kaɗan ɗin nan shi bin naƙas ne mun sanya mu kanmu na ƙasa ne na allah dai baya yawa sadan hakan nan mu yi ƙoƙari mu ga yanayin yadda za a yi ya kasance kafin waɗannan kayayyakin su zo an gudanar da wannan aiki don shi wanda yi wannan alkawarin kusan idan da za a hada za a ce yanzu ya bada wani kusan dola dubu takwas zuwa dubu tara na wa'annan kayayyakin kafin a shigo da su har da kayan abin da safarar su zuwa nan najeriya kenan to kuma yana maganin cewa a zo a ga tsarin injino yadda za su tsara wannan waje to da kamata ya kafin a ce komai wannan waje an kammala shi kafin su iso baya ga wannan akwai yunkurin da ake yi na gina ainihin wurin karatu na dattawa domin wasu su ɗin yan uwana ne ban iye shi ba ballanta naman murye shi da aka ce wai joroyi je sai qur'ani sai aka ce to karanta mana joroyi sai ce to ban iye shi ba ballanta na murye shi so don haka mafi yawan mu ba mu iye shi ba ballanta na mu murye shi to wannan waje da za a buɗe ire-iren mu za mu je mu shiga ciki wanda allah ya hore musu haddar ƙur'ani suka kuma san ƙa'idodi na tajawidi da duk ƙa'idodi na ƙira'ar za su zo su surfafe mu ɗora mana abin da muke iya ɗan ɗauka na abin da ya saura na rayuwar insha Allah to baya ga wannan ana da niyya kusan matsalar da ake fuskanta ita ce mu dama mun tashi akan Allah ya baku ku baku ya sanya duk lokacin da aka yi karatu sai ga ana zagayawa ana neman da saboda ne ana neman man fetur ana neman diesel ana neman kudin lantarki ana gyare-gyare muna son ta yanayin yadda wannan markas za ta zo ya kasance irin wa'annan ƙananan-ƙananan gyare-gyara na maganar canja wuta na maganar wani waje ya balle a gyara na maganar diesel na maganar fetur duk wani abu ko ya kasance ba sai mutum ya dama ne ya maganar ba saboda ana so a gina wani mall shopping mall ko complex wato wani gini wanda zai kunshi shaguna shagunan da za a bada hayarsu su wanda idan an bada hayar su wa'annan kudaden su ne za a yi amfani da su wajen gudanar da wannan markas din baya ga wannan akwai batun library wato ɗakin karatu wanda insha Allahu tuni ma dai malam daga cikin wasiyar da kusan lokacin da muke karatu yakan yi wannan wasiya cewa duk littattafan da ya mallaka na addini da yake karantar da su da wanda ma bai sanya ana karantar da su ba su wa'annan su zama to a wannan library din kuma ana gina wannan library yace duk wa'annan littattafan za su koma ciki to mu ma ɗalibai kusan abin da muka yi kenan kuma mun bar wannan wasiyya littattafan da muka mallaka sai dai ni inda na dan bambanta kaɗan saboda ai ban kai malam ba sai na ce idan a cikin waɗanda ke fitowa cikin tsatsona akwai wanda zai yi karatu shi ke nan a bar mishi ne kayan gadonsa in babu to a tattaro su baki ɗaya su ma fi ne a markas so wannan kenan akwai library wanda za a sanya ajiye saboda duk wanda yake da bukata ta an ce wani littafi ya zo shi ya nazari dan nazarci abin da zai nazarta a wajen sannan ya yi gaba bar littafin a wajen baya ga wannan kuma akwai niyya ta kamar yanzu da shi mai gabatarwa <clears throat> yake bayani kan cewa ah, akwai hanyoyin sadarwa na zamani social media din nan akwai new media abin nan outfit wato ah, kamar cibiya da za a buɗe wanda duk wa'annan abubuwan za a kunsa su ciki wato abin da ya an karanta mu game da wannan wato an ce alkhayyisu man wa'id baghairi wani mai hankali wanda ya koyi darasi daga waninsa mun ga abubuwan da ake yi wa magabata wanda suka gabata zo su yi magana akan al'amari sai wani yana da wata manufa tasa sai ya zo ya yanki ɗan gutsuri kawai sai ya saki to daga wajen a nemi ƙarshen farkon maganar da ta a rasa wasu kuma daga ciki ma an ɓatar da su saboda me ke faruwa akwai bayanan da za a yi idan sun bayyana to watakila zai zamanto kunyata ga wani to wa'annan sai muka ga cewa abin da ya fi kamata duk wa'ansu karatutukan da malam ke yi wanda za a gudanar a wannan waje kasance an naɗe su a waje guda an ajiye ko da nan gaba wani zai zo ya yanko wani abu ce ai ga abin da malam ya faɗa to ko da ba ma raye sai a ce to a koma a ga menene ya faɗa kafin wannan maganar to madalla eh, mc to bebe ko abin nan so don haka nan mc ya ce min jalin zamiya allah ya taimake ku obe before complaint sai da kai complaint da kai to muna godiya a takbir malam abubakar jidda usman mun gode kwarai da gaskiya amma ina ganin hanya zazzagawa ba za su cire ko kuma su kwace wannan visa da suka ba mutunan nan dan gombe ba wannan kasa dai ƙasar zazzauce ba ta gwara ba a matsayina na baka tsine na tare musu alhamdulahi kafin kiran mai jawabi na gaba muna yi ma mai girma honorable isa muhammad ashiru kudan sarkin ban zazzau wanda malam umar ibrahim dalhat ke wakilta muna muku barka da zuwa har ila yau a cikin malamai akwai sheikh alhamis uh, Khamis Sa'id almisri da kuma Dr. Muhammad Ahmad Baba a Sudani wanda shi liman ne na masallacin asd wanda yake wakiltar alhaji sani dauda wato asd to alhamdulahi bayan jin takaitaccen tarihi na wannan markaz za mu bukaci chairman wato shugaban taro malam ahmad abdulkadir domin ya gabatar da nashi jawabin chairman bismillah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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آه، ما بعد آه، إن أصدق الله كلام الله إن أصدق الكلمة كلام الله وكل إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم آه، amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah da farko dai ina nuna godiya da farin ciki da aka bukaci shugabanci wannan taro da farko dai fili ne na malamai kuma gaskiya ni ba ko ɗalibi ba ne na da biyun ɗalibai da kan biraren da akan yi karatu ina saurare so daga wannan girmamawa ce kuma da ƙarin gwiwa karfafa gwiwa da bin dalibai da nake neman ilimi in ci gaba da yin haka ah, za ku lura da haka da yadda nake sassarwa magana nake ban cika saba da ah, jawabi a irin wannan taron ba ah, amma dai duk da haka wanda suka zo muna muku barka da zuwa sannan kuma muna fata kamar yadda mai jawabi na farko da na biyu ya yi cewa wannan ba lokacin ba taro ne na jawabi ko na karatuttuka ba a lokaci ne na neman taimako kuma abubuwan da za a yi a riga an yi bayani muna fata wanda suke jinmu na kusa da nesa su ci gaba da taimakawa kamar yadda suka saba Allah kuma mai da kowa gida lafiya na gode kwarar assalamu alaikum warahmatullahi takbir to muna godiya chairman da wannan takaitaccen jawabi a wannan wuri kamar yadda kuka sani muna tare da manyan baƙi manyan malamai da kuma 'yan siyasa da sojoji da attajirai amma wani abun ba za mu gane ba an ce tsiyan nasara sai za a gida to amma wannan ba tsiya ba ce ba alherin da za mu samu na musulunci ina ganin a yau sai zuwa ƙarshe yayin da wannan manyan baƙi za su agaza domin tabbatar da wannan markas ɗin abu da ake so a yi muna ma malam ishaq ibrahim chief imam na masallacin 'yan shinkafa hayin banki a kaduna kuma deputy chairman na jibwis kaduna north muna mashi barka da zuwa a wannan gaba ne za mu bukaci babban malaminmu wanda mukan yi malakabi da leading lights na addinin musulunci a nigeria da afirka wanda alhamdulillah kamar yadda tsari yake yana tare da mu dr ahmad abubakar mahmud gumi ya sa albarka a wannan taro a tabbir Allah wata malam bismillah malam yana da daga cikin mutanen da muke alfahari da su da shi a najeriya da afirka baki daya wancan duniyar musulunci baki daya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to farko dai bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan yini da ake neman taimako na gina wannan markaz da yake da mahimmanci kwarai da gaske wurin tasfiya da gyara halayen mutane da kuma koyar da addinin musulunci bayan godiya ga allah kuma ina miƙa gaisuwa ta ga duka shugaban taro da duk kuma wanda ya halarci wannan ah, taro na tara gudunmuwa na wannan markas da fata na ne in tsaya har sai an kare ga kamar yadda ake cewa abin da ya turewa sunan ita amma yanzu haka da muke magana a wani yayi karatun wayanda suka musulunta kawo su a santa namu yanzu haka suna jira su ma kuma na fito daga wuri ne sai dai shawarar da zan bayar tun da dai <clears throat> yanzu ana launcin ne a ni irin gudunmuwar da zan iya ba bayan kare sai mu haɗu da officials na wannan markaz mu ga yadda za mu wa'yansu yadda ba sa nan wanda muke kyautata zaton suna da alheri suna son taimakawa cikin irin wannan aiki na alheri sai mu su mu ga yadda za su ba nasu gudunmuwa ko da ba samu zuwa ba nan to insha Allah ne zan taimaka ta wannan hanya kuma muna fatan Allah ya nuna muna wannan markaz ya haƙƙaƙa addinin musulunci fa insha Allah addini ne wanda aka gina kan ilimi iqra bismi rabbika alladhi khalaq annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi farko da aka wahayi shine iqra kuma da aka yi iqra din al'amari ne kamar yadda ake cewa amrun mutlaq iqra ikaratu karanta ba ce ga abin da zai karanta ba ba maf'ulun bihi amrun mutlaq ba a kayyade wani abu ba saboda ka a musulunci babu wani abu da za a ce wannan ilimin musulunci ne wannan ba ilimin musulunci ba duka ilimi na musulunci ne sai dai me akwai ilimin shari'a da kuma akwai ilimin al'amarin duniya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam da je Madina ya ga suna yin kilili ya hana su daga farko daga baya abu da dabino bai kyau ba ya tambaye su ya aka yi dabinon ko wannan shekara bai kyau ba suka ce ah to ai wancan shekara da muke mai kilili kuma ka ce mu bari suka ce a antum a'lamu bi amri duniyakum antum a'lam kun fi mu sanin al'amarin a ashe akwai ilimi na duniya kuma akwai ilimi na shari'ar musulunci amma dukkan su ilimin Allah ne wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala allah da ya tashi fifita adam ya koya mai dukkan sunayen abubuwa ba kawai na addini ba na bauta kowane ilimi na addini ne saboda haka mu wurinmu addini na shari'a ne da kuma addinin ilimi ilimi na zamani mu cewa boko don an bata sunan boko sai mu ce ilimin addini da ilimin zamani dukan kuma ilimin allah ne kuma addinin musulunci ya yi kwaɗayi kai ilimin zamanin ma fardu bil kifaya ne in an in ba a samu wani yana yin shi ba ba a samu likita ba ba a samu injiniya ba ba a samu wannan ba dukkan mu yi laifi saboda ka sai mun haɗu mun yi abin nan sannan maganan certificate musulunci mu muka fara certificate domin da baka karantar da qur'ani sai an baka ijaza baka karantar da hadisi sai an baka ijaza baka zama fiqihu malik yace 70 na tabi'ai malamai suka ce ijaza mun baka ijaza je ka zauna a kujera ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka koyar da fiƙihu. wannan ijazan nan ita ce shahada yanzu sannan kuma a zauna a cikin makarantu mu muka fara shi a nizamiya a bagdad musulunci na shekara kusan 500 bayan hijira a nizamiya manya-manyan malamai sun karantar kuma sun yi koyo daga wannan makaranta cewa a tsara littafi a nazzama shi maimakon mutum kawai ya zo ya dinga karatu haka na fita daga aji kaza zuwa aji kaza zuwa aji kaza kuma shine tsarin da ya kai jami'a mu muka fara yin jami'a a jami'ar faz ga ta nan wato duk wannan tsarin da kuka gani kai sojojin nan ma da kuka gani kuna cewa brigadier can general nan wannan in kun duba military history za ku ji an ce the modern army modern army musulmi su muka fara yin shi maimakon lokacin da in an ce hayy alal jihad ka je ka ɗauko takobi daga ƙarƙashin gadon matanka ko ka ɗan rakuminka ko wani ɗan dokin ka ce an ba shi horo-horo ka hau la umar sai diwani jesh ministry of defense a tara mutane a girke su a yinka koya musu halbi a kunga tarbiyyar dawaki da abubuwa musulunci ya kawo wannan tsari nan da kuke gani fa shi musulunci fa ba addinin gidadanci ba ne addinin ya kamata yanzu muna space muna space muna gani yanzu amma mu ake gani ba mu ba saboda haka Allah shirya da mu wannan markaz Allah ya sa mishi albarka Allah ya nuna muna kare shi kuma Allah ya taimake mu gaba daya wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma duk Allah ba da uzuri zan zan zan tafi amma insha Allah za mu bi abin da yake ciki kuma kamar yadda ba da shawara insha Allah za mu taimaka mu ga irin abin da zai ya ga wannan abin ya haƙaƙa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad takbir tunar godiya babban malami mai shayi sheik dr ahmad mahmud kumi muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwar da shehi ya bayar da taimakon da zai yi wajen assasa wannan abu wannan ba karamin taimako ba ne ba ganin cewa bayan 'yan uwa da ba su samu halansa wannan wuri ba malam zai tuntube su domin su gabatar da nasu muna godiya kwarai da gaske cikin malamai wanda zai dan yi tsokaci kaɗan shine wato malam khamis sa'id al-misri tun da ka taso ai alshikwatu malam sai a dan zuwa Spaß machen. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة سركن زازو وان دي ساموه كرجم بردان زازو من جرما جياما نوانا تارو من ين سراكونا da kuma daga tai da masu anguwanni manyan malamai da suke wannan wuri baƙi manya waɗanda suka samu halatta da waɗanda ba su halatta ba yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na mai godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya tara fuskokin nan masu albarka a wannan markas na ta'alimin tasfiya a yau asabar 28 ga watan rajab 1444 27 ga watan rajab wacce ta yi daidai da goma sha takwas ga watan fabrair shekara ta 2023 a wannan anguwa ta abakwa karamar hukumar kaduna ta kudu arewa a cikin jihar kaduna to insha a wannan taro mai albarka wato ba kowa ba ne zai samu dacewa sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi a sa'id man ittaha bi ghairi wa shaqiyyu man khada li mai rabon albarka shine wanda ya wa'azu da waninsa sannan mare arziki kuma wanda ya rudu da son bin zuciyarsa mutane sukan yi hankoro a ta neman duniya a ta tara duniya a ta tara duniya amma kuma ba a yin ƙoƙarin digin na lahira sai waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ina jin wani malami babba a ɗaya daga cikin ƙasashen laraba wannan wato don ku gane haɗarurrukan da suke gabanmu a wani mawadaci ya tara dukiya kwarai ya yi aure suka rabu da matarsa kuma allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa bashi arziki ba na haihuwa sai 'yan uwa da yake da su shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa bayan ya rasu gwamnati tana so ta raba gado alkali ya dinga bi ya dinga bi aka gano yana da ɗan su kusan mutum biyar aka neme su suka zo bayan an ta kai ruwan rana suna tsammanin ko laifi suka yi suka nemi su zubarantar da kansu daga ɗan uwansu a'a ai mu ba mu ma cika waya da shi ba mukan jima ba ne neme shi ba bai neme mu ba a duk ba wannan bane yanzu ku zo suka zo kun san wane eh ina iyayenku suka ce iyaye sun rasu to ina matarsa ai bai da mata yara ma bai taɓa haihuwa ba ce to abin da muke so mu nuna muku dan uwanku nan Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa kuma abin da ya bari na dukiya tun da ku ne za ku gaje shi yanzu kowa ƙarancin ku zai sami dala miliyan goma saboda banki ya ce ba kaɗan ba to amma in ji alkali ni on his behalf shi mamaci ina pleading ina neman alfarma daga gare ku duk cikin irin abubuwan nan mun bi mun bi mun bi ba mu taɓa ganin wato aiki da yi na masallaci ko na makaranta ba babu makaranta da ya banta a matsayin wakafi babu masallaci da ya gina a matsayin wakafi so don allah ina so ku yi tsince-tsince ku yi rakice-rakice ku zo a taimaka domin wato a yi masa wani abu wanda lalata zai dinga gudana mutum na farko da ya ji dil ya ce to ranka ya da ka ce shi bai yi a bai ba to ni dai tunda allah subhanahu ta'ala shi ya bani wannan dukiya na samu to ka bani ne na tashi na yi ma'ana ba zai iya taimakawa ba mutum na biyu ya ce to ni kuma bare ni wanda 'ya'ya sun min yawa kamar tsaki ba zan iya cira ficika in bada ba da sunan wani shi ma na uku ya ce to kuma ni kai yara ne ni ba shi ake bi na tulu gudi ban sai da zan yi da shi ba to tun daga dama Allah ya kawo ni ba ina tunanin mutuka raba kai haka dai taron ya watse babu wanda ya iya daga ficika da sunan a baiwa dan uwan shi da ya samu kuɗi a sama abin da nake so nuna kamar ayar da malam ya jawo wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna a can huwa khairan wa a'zama ajra anan in kai abin to kama kanka yara da kake gani sai wanda Allah subhanahu Ta'ala ya so da rahama shine zai zai kalle ka mutum nawa ni nan akwai rabon gadon da aka sani a ciki bawan allah ya rasu ya bar kuɗi kusan miliyan ɗari da wani abu amma diyarsa guda ɗaya kaga musulunci tana da rabi bincike shi ma ya nuna ba abin da ya yi to ko yan uwa wanda yake yana da ɗan uwa da suke li'abbai ya riga shi rasuwa sai ya bar 'ya'ya yanzu kaga 'ya'yan su za su hau madadin ubansu su ma maza ba mata ba to ku zo a taimaka a yi wani abu na alkhairi kowa ya zuƙi ba wanda ya bada kwandala to in kana tunanin cewa dukiya ce za ka tara ka tafa fituka ba za ka yi wani aikin allah ba to kana cikin haɗari a nan kaduna ya faru a wata anguwa yara ne ubansu bai kai shekara 60 cikakka ba kuma kaga duk mutumin da bai wuce shekara 60 ba in dai ba lalura ba ce ta same shi ta jarabawa ya kamata a ce na cikin hankalinsa ganinsa da jinsa yaran nan suka taru suka yi mitin suka ce to shi kenan sun sai da gidan baba naira miliyan 60 bayan sun sai da suka ce to za su haura da gasa za su sai masa 'yan gidaje kanana guda biyu ɗaya sai ya zauna matsayin fensho baba in an kawo rent a shi zai rayu ɗayan kuma su mama sai su rayu wannan abu fa da aka zartar baba bai sani ba yana rayu sai shi mutumin da ya sai gidan ran da ya zo zai biya kudin naira miliyan 60 ya zo da cek suka tara baba for your information we are not seeking your advice ba wai muna neman shawara ba muna muna gaya maka mun sai da gidan nan ga yadda muka yi to nan hankalinsa ya tashi ya yi irin ashar ɗin da yake iyawa sai abin da ya manta shi ne bai ba ya ce kai mai siyan gida wace irin tinkiya ce kai ni ina raye ni ne mai gida COO da sunana ka kulla ciniki da yara sannan kawai ku tara ni ku ce for information haka ake yi ya ce to tun da abu ya zama haka yanzu ya kira mai anguwa da lawyer ya ce ka rubuta rabin gidan nan na baiwa Allah a rushe shi a gina masallaci rabin kuma abin da ya sa ba zan yi katsalandan ba saboda iyayen kuma ta ana tausayin su ba na son in mutu in ba su gararan ba shi ma da na sai da shi sai in ce ya taimaka ya ni, ko in koma haya yan uwa dukiya tana da daɗi amma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka abin da zan rufe da lokacin tsohon kwata yana shugabancin ƙasar nan ya mana wani abu wanda ke nuna cewa mu ba mu san cewa kanmu ba tsohon wata lokacin da yake karaga ya mana wani abu wanda ke nuna mana cewa mu ya nuna mana mu musulmai ba musulmai da ke mana ciwo ba me yayi renovation na masallacin a musa national mosque ya zo ya yi constituted ad hoc committee ya ce shi ne chairman gidanka ne wai ya lalace yake zudda ruwa wai amma kai kanka baka san gidanka ya lalace ba wai wani mutum ne yake ce maka wai ga gidanka ya lalace don haka kai ma ban yarda da kai ba ni ne ciyama a matsayin shi na wanda bai wanke damtse bai kalla alƙibla ya kafa kan shi a matsayin shi ne ciyama wai kuma ya tsaya duk wanda zai kawo gudunmawa ta hanyar shi zai bada wannan wannan is islam ya nuna ba musa abin da muke ba to haka ba muke rayuwa don haka a ƙarshe jama'a wannan wani abu ne wanda ya kamata ku zo ku ba da gudunmawa kowane mutum da matsayinsa malami na shekarantar, mai ƙarfi ya ba da ƙarfi mai lokaci ya ba da nan kuma wuri ne na attajirai don haka su nuna ma Allah ayyukansu Allah ya ce wa kulli i'malu fa sayara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun kowa in ya tsaya matsayinsa to sai kaga al'amari ya tafi yanzu misali kaga kai in ba malami bane baka iya fashin baki a cikin alqur'ani kuma kai in ba mai kuɗi bane ba fagenka bane wannan haka masu kuɗi ko motsa a yi haƙuri ga yana can mala umar talha yau da taron siyasa ne a lokacin da wasu shekaru ake kamfen akwai mutumin da ya ɗauki naira miliyan 500 ya ce ya ba fadi saboda a sake kafa gwamnati naira miliyan 500 single handedly ya ce ga tashi gudunmawa ba kuma lada saboda don abin da wancan al'amarin ne na duniya to amma wannan din shine wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah da haka jama'a ku zo ku taimaka saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala zan dasa aya anan subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu takbir tun muna godiya kwarai da gaske malam khamis sa'id al-misri kafin kiran chief lancha za mu ƙara neman jawabi daga retired brigadier general abdulkadir gumi shi ma ya yi tsokaci akan wani abu a wannan babban majalisi kafin kira ga chief wanda zai zo ya kaddamar da wannan markas din brigadier bismillah already na fara samun sanarwar pledge daga ɗaya daga cikin colleges alhamdulillah zan sanar da ku nawa ne ko kuma da wanda ya abu da salatu wasalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah, mai girma sarkin zazzau ah, da manyan baki in fara da shi shugaban taro chairman ya bani izini in ce wani abu a wannan zama ah, malamanmu da uwaye da abokai da 'ya'ya da kuma 'yan eh, jarida eh, ina godiya matuka wadda yake bayan ah, babban malaminmu ya yi magana na ce musu ba wani abu da zan iya karawa amma da duk da haka ah, sun ce in faɗi wani abu to allah ya sa faɗin abun ma zai ɗauke min taba na kamar yadda babban malamin namu ya yi <laughs> ah, da na samu wannan gayyata aka ce waziri ibrahim ah, crescent abinda kawai ya zo mun arai shine wato wannan wuri ya zo a kan hanyar ah, ɗalibai da malamai in suna takawa ko suna zuwa za su wuce ko in suna dawowa daga nan kusa da gidan gidan malam lokacin da suke zuwa karatu wato mafi yawan ɗaliban da suka yi ta karatu a gidan malam wani iko allah duk sun samu kansu a abakwa da anguwar shanu da kuma kewayen nan duka a saboda haka daga ganin wannan abin nan sai na ga kamar wannan allah ya kawo lokacin da wani malami da kuma wasu za su zo su yi tunani su ɗabbaka wani abu da zai zama ginshikin waɗancan karance-karance da aka yi ta yi ana tafiya nema domin nan in kuka lura matattara ce ta inda malamai suke wucewa suna kai da komowa wajen neman ilimi bugu da ƙari ma dai wannan hanya ita ce inda aka zo ana neman a yi sultan bello bayan da masallacin Uh, kano road uh, ya karanta saboda haka akwai alama alheri kwarai inda samun magabata masu daraja masu alheri suka suke ta bi allah ya taimake mu a samu malami ya ɗabbaka makaranta a nan da masallaci wannan ya nuna kenan da zuriyan waɗannan malamai da zuriyan 'ya'yansu da zuriyan ah, masu zuwa duka allah zai muna wata inuwa da za ta ɗaukaka kalmar allah a wannan gari mai shahara allah kuma ya sa albarka a cikin wannan abu allah ya ɗauki niyyar mu ya ɗora hannun shi akan hannayenmu wajen tabbatar da wannan ah, aiki allah ya sa albarka saboda haka ba da son in faɗi in wuce wani abu kuma yadda aka ce yau rana ce ta wato taimakawa da kuɗi da abin da ake da shi allah ya sa albarka bayan haka nan bayan eh, shi chief launcher ya zo ya yi magana watakila za a taimaka mana mu ji shin transfer ne za a yi ko cash za a karba ko za a karbi tsohon kudi ko za a karbi sabo <laughs> wannan duka zan dan dakata kafin in yi wani abu sai mun samu wannan jawabi allah kuma ya zonar da ƙasarmu lafiya ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a ƙare allah ya raya muna ya ba ma shugabanninmu lafiya ya ƙara muna haske a wajen al'amura abinda dai na lura da shi wanda ina so in faɗi akwai ƙarancin shugabanninmu da malamanmu kafin su fito wajen taro irin wannan ko na ƙasa wato ba sa haɗuwa a ɗakunansu ko a cikin shugabanninsu su tantance maganan da za su yi in an zo taro sai dai kawai kowa sai ya zo taro sai a zo a samu wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi akasi wannan ya faɗi ya rage magana saboda wani ya faɗi wata amma inda duk za a yi taro wannan kafin a yi shi ana yin coordinating conference sannan a bi malamai ko shugabannin da za su zo taro a bi su gida-gida a faɗa musu makasudin taro don a haɗa magana wuri daya. da za a fi cin nasara ko da nan gaba yanzu dai kun ga mun shigo wani hali da hatta shugaban ƙasa ya yi magana wani ya ce ta saba ma kotu shugaban ƙasa ya yi magana gwamna ya yi inkari wannan ba ƙaramin al'amari ne gare mu ba da zai ɗauke mu da wannan abin ina ya fara tun daga rabuwan malamai rabuwan shugabanni kuma a dawo ba za a rika tsayawa a lungu ana tantance magana kafin a haɗu ba a ce shugabanni sun kasa zama kafin a fito gaban jama'a wannan in ba mu yi maganin shi ba a ce kuma mu ci gaba da tafiya haka to ina tsammanin allah na tuba muna jawo makanmu wato halaka da kuma lalacewa domin ƙur'ani malamai sun kawo mana ayoyi da yawa cewa rashin haɗin kai ba a son ma bayyana shi ko yanzu haka dinnan ina jin kyamar in rika magana bayan sheikh dokar ahmad yayana ya yi magana da na dawo gida yanzu ni na yi ritaya kusan shekara bakwai ko takwas amma saboda ina tare da shi kuma yana wa'azi ni lauya ne amma na ki buɗe can ba saboda ban son wani abu da zai kawo ina magana kafin in kai gare shi wani ya je ya same shi ya wata magana saboda haka sai na zauna haka da maimakon in yi chamber ina bude eh, legal firm muna magana yana ina inkari ko wani na inkari ko ana hada mu fada tare sai na bude makaranta kawai ana karantar da boko da abin nan kuma alhamdulillah ya wadatar da ni haka saboda haka ina jawo hankalin shugabanni da malamai da mutane gaba ɗaya mu yi ƙoƙari kada a riƙa ganin wallonmu a waje wannan abu muhimmi ne kuma ya zo a musulunci illiman ya yi kuskure yana can yana kallon gaba ne kai kana kallon bayan shi iyaka a hankali ne zaka ce mishi subhanallah idan ya yi kuskure bai ci gaba da gyara ba ba a ce ka falle ka yi wani abu ba daban a'a an ce mu bi shi cikin kuskuren shi har a ƙara sallah har a eh, a yi kabliya tare a yi ba'adiyya tare a inda ya fita misali sallah ce mai raka a hudu sai ya yi ya ɗauki ta biyar yana yi still ba a ce ka fita daga sallan ba cewa aka yi ka zauna nan kai kakka bi shi wajen raka ba dai shi ne kama constitutional issue ba ya balle da constitution to sai ka zauna a baya kuma har ya ƙare rako inda zai duk ya zauna ku yi sallama tare ku gyara in kuma ya juyo ya tambaye ku a ina ne kuskure har an yadda ma a nan a ɗan yi magana cikin sallah wannan mitin ɗin da nake ce muku a rika yi kafin a fito taro gashi nan a sallah ma an yadda liman ya juya ya ja wani malami tare da shi su ɗan keɓe ya sallan nan take kafin a ci gaba da sallah saboda haka malam kuma shi shek ya yi muku muna magana a nan abinda ya tunatar da ni da yana magana musulunci ne ya zo da waɗannan abubuwa duka har magana soja mu a soja wallahi ko da wani ne zai aure cikinmu duk wanda al'ada ce mun santa maimakon mu tsaya muna ta kawo gudunmuwa ko kuma sai ranar auren a zo kawai a haɗu a'a kwamiti muke yi na abokan shi mu yi mitin mu dan hada wani abu kafin ma sai mun yi wannan mitin din shi da ranar daura aure kawai zai zo ne ya ga mun zazzagaye shi duk abin da yake bukata mu yi mashi in muna bukatan kuma a yi mitin da shi sai a yi mitin da shi hatta riguna da takalma da waye sai mu koma gefe a hada mishi amma in ba ma wannan mu sai dai kawai mu fito wani yayi nan wani yayi nan to masu ɗaukan fansa a kanmu kusan muna da tafiya ba iyaka ifa zan ba da wani misali wanda yake watakila daga nan sai in tsaya ka yi haƙuri kun gani wancan zaɓe na shekara takwas da aka yi kafin nan da aka zo zaben za a yi ai an daga ko an daga da mako bakwai hmm? to a wannan mako bakwai da aka daga a wannan makon ne aka yi rikici a zaria aka kashe wasu yara haka na 'ya'yan shugaban da ake cewa ne shugaban shi'a ko a lokacin nan magana ta ƙare da ta ƙare aka yi zaɓe aka canza gwamnati sabuwar gwamnati ta shigo ina tsammani kowa ya san rudin da aka shiga da rigima ta ɓarke kuma a Zariya tsakanin soja da kuma 'yan shi'a amma duk a cikinmu ko a cikin soja ɗin ko a ina ne za ku ga cewa ba mu haɗa cewa wannan fitinar da muka rasa kanta an kitsa ta ne tun lokacin da aka ɗaga wancan mako bakwai ɗin an riga an manta da wannan saboda haka sabon gwamnati ta zo ta samu matsala ta yi abin da za ta yi amma an manta da ina ne asalin inda rigima aka kitso ta to ina ba gwamnati shawara ina ba shugabanni shawara especially yanzu lokacin zabe, mu taka tsantsan da abin da zai zo ya faru sai a canza gwamnati in an canza gwamnati kuma sai a rasa ina bakin zaren yake idan kuma ba a san inda bakin zaren yake ba sabuwar gwamnati dole ta yi a ruɗe kamar yadda ita wannan gwamnati ita ma ta yi a ruɗe da ta yi gadon wancan matsala din shi yasa nike tsoron garaje na wannan al'amari na kuɗi gab da zaɓe abin da yasa za mu yi taka tsantsan da shi domin ba mu san wace gwamnati ce za ta zo ba in kuma ta zo ba mu san ta ina ne za a ita waccan za ta karɓi wannan al'amari ba da wannan zan takaita kuma ina fata allah ya shiryar da mu allah ya ba mu albarka ciki allah ya sa mu ci nasarar wannan al'amari da muke ciki jama'a assalamu alaikum ina godiya da lokaci da aka bani wannan amma kuma a yi haƙuri ina lokacin ya ja in kun lura babu lokaci fa kafin zaɓe eh, wannan haƙƙi ne kawai na fitar na dole tun da ku kuka bani dama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to mu gode kwarai brigadier general abdulkadir gumi yana godiya kwarai da gaske kafin kiran chief lancha domin ya gabatar da makasudin taron ma wannan wuri za mu yi ma dan uwana malam hayatuddin makarfi dan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar prp a maraba a wannan wuri muna kuma yi ma alhaji yahaya abubakar proman associate consultant shi ma muna mashi barka da zuwa to kamar yadda tsari yake manyan baƙi maza da mata an zo wurin lokaci ya yi da za mu nuna ma duniya kuma yi ma addini hidima wannan taro kamar yadda kuka sani ana son asasa wannan markas din ne domin kawunanmu da 'ya'ya da jikoki da hama wanda ba su riga suka iso ba malamai dai sun yi jawabai a kan yadda ya kamata kowa ya ba da gudunmuwarsa to wanda zai fara kafa wato kafin alkalami a wannan wuri shine chief lancha kuma chief lancha alhaji baban makarfi shugaba na Kaduba gas uh, industries wanda ya samu wakilcin malam umar isiyaku makarfi wanda shine zai zo ya gabatar da kunshin da shi chief lancha ya bayar wanda daga nan ne za mu dora kamar yadda na sanar da ku already mun samu yi gudunmuwa daga honorable muktar marobiya kuma na ji akwai da yawa wanda suke son suna jiran shi chief lancha ya gabatar kafin su zo su yi ba da nasu gudunmuwar bismillah chief lancha alhaji baban makarfi wanda malam umar isa kuma karfi ke wakilta a takbir kudi zai bada a dan kara mashi karfin gwiwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم rahim.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 ina muku sallama ta jini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu um, a matsaya na wakilin uh, chief lancha uh, alhaji baba muhammadu makarfi ya umarce ni da ba zai dogon bayani da ke dama ni ba ban saba da jawabi ba a matsayina na representative din baba makarfi muhammad ya kaddamar da ya ce launching din wannan uh, neman taimako na gina wannan markas wato masallaci da wajen makaranta da wajen wankan gawa da jagowa da shopping mall da za yi da asibiti kuma so kafin in faɗi abin da ya bayar ina kira da jama'a su ba da nasu taimakon kamar yadda malaminmu jiya karatun shi da yake mana bayani na a yi kokari a rinka taimaka ma addini idan mutanen ku bar kuɗin ku kuka zo ka mutu sai ga yara sun ta amfani da kuɗin ta wani daban wanda ba shine ba kamar misalin da ya bada jiya na wannan malamin mu malam rabi malam daurawa cewa an je rabon gado mutum ya bar kuɗi masu yawa haka mai maza aka ci za samu miliyan arba'in 'ya'ya mata miliyan ashirin a cikin kotun abokin baban nasu ya bayanin cewa yana bin baban wasu kuɗi wanda in su magadan ba a yi a rubuce ba amma in su magadan sun yarda su biya in ko ba su daba shi kenan duk cikin magadan nan duk suka ƙi ba wanda ya ce zai sai allah ya sa cikin magadan karami daga cikinsu ya ce shi ya da a cire wannan kuɗin to kun ga irin wannan kuma aka samu wani anan iko Allah da wani mai kuɗi mai hali wanda shi kuma jin daɗin abin da wannan yaron yayi ya ce shi kuma ba shi miliyan ɗari to kun gani irin waɗannan abubuwan nan mutum ya tara kuɗi bai taimaka ma Allah ba bai taimaka ma addini ba ya zo ya mutu wasu yaran ma ka zo a ce ana bin su ba ana bin ba su ba shi suke biya to irin wannan mutum ka taimaka dan ɗaukar Allah dan ɗaukar ma Allah kamar yadda malam ke cewa wani ka aika da wani abu can ba kan tara a nan duniya ba muna tara mai gidaje mai motoci mai waye tara kuɗi amma kuma can mu aika da komi can ba sai mutum ya mutu je ga can wayan ba komi saboda haka duk tsoron Allah ku yi amfani da damar da Allah ya ba ku ku nemi lahira da damar da Allah ya ba ku Allah shi taimake mu Allah kawai ba da ikon ba da gudunwa sosai a maimakon shi alhaji babu mamu makarfi kurmanin darasa na kadafukas ya umarce da cewa kaddamar da wannan neman taimako da miliyan daya insha Allah kuma ba ya ba da bane ya takaita ba yana so a bada ninkin ba ninkin abin da ya bayar ba shi ya bayar da limit ne a'a yana so ya fara ne a yi sama da abin da ya bayar muna fatan allah ya sa a yi taron da lafiya a gama lafiya allah ya ba da sa allah ya sa a samu taimako da za a fiye da abin da ake bukata amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a takbir a takbir to alhamdulillahi muna godiya kwarai da gaske alhaji baban makarfi chief lancha ya yi lancin da miliyan daya kamar yadda wasu kan tambaya ga account din amma kafin in faɗi account details din ko details alhaji ko kuma ce honorable muktar marovia ya yi pledging 1 million account details markaz ta tasfiya wa tarbiyyar islamiyya akwai account guda biyu jaiz da uba account na jaiz din shine sifili guda hudu sifili sifili sifili sifili ɗaya ɗaya bakwai biyar bakwai ɗaya 000117571 jaiz uba account biyu ɗaya sifili hudu biyu hudu takwas ɗaya uku tara 210-4248-139 wannan su ne uh, bank accounts inda za a iya taimakawa domin asasa wannan markas din to kamar yadda kuka sani idan an zo lancin akwai chief lancer akwai kuma co lancers to alhaji shehu spc alhaji ku saurara fa ku ji da kyau spc ya ba da ya ba allah naira ɗaya har miliyan biyu ga cek a takbir an ƙara da allah a takbir masha allah allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bayan alhaji shehu usman spc da ya gabatar da gudunmawar shi da naira miliyan biyu sannan akwai alhaji umar umraza wanda ya aiko da sako ta hannuna cewa ya yi alkawarin zai ba da naira dubu ɗari kuma insha Allah sabon zai zo ta hannuna insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi to ga cek ga kuma sako daga mace muke gwamnan jihar kaduna ajiya hadiza sabo balarabe da sakon miliyan biyu har ila yau akwai hamza abubakar es shi ma miliyan daya kamar yadda dai tsarin yake kada mutum ya ji ana ta miliyan miliyan wannan kofa buɗe take in allah yadda ko nawa ne a kawo tafiya tana da nisa ina mataimaki ko kuma ce wakilin alhaji sani dauda asd dr muhammad na samu labarin akwai saƙo Ah, shine babban limamin masallacin gidan asd dr muhammad asudani ala ah, shiga wata malam bismillah ina ganin wato malaman nan su ma fa akwai kaya a hannunsu <laughs> بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى والنعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ومتفى أثرهم وسار على نجم إلى الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى ya sanya albarka a cikin wannan markaz kama daga kan shi mu'assis na wannan markaz malam usman abubakar allah ya saka masa da gidan aljanna ya yi albarka ga zuriyarsa sa'annan ya ƙara ƙarfin ikhlasinsa ya sa ya zama dalilin shigan dukkanmu gidan aljanna a kafin na dan gabatar ina so na dan wani dan tsokaci saboda ganin cewa akwai amfani a malam abubakar jidda allah ya saka masa da alkhairi da ya gabatar da tarihin markas ya yi bayanai masu alkhairi to a cikin bayanin to allah bai kaddara ya tana da abu guda ɗaya ba shi ne shi asalin wanda ya kafa wannan wuri shi ne malam usman abubakar a duk lokacin da aka ce waje ya kafu baya kafuwa face akwai kyakkyawan ikhlasi daga shi wanda ke gudanar da wannan karatu da kuma alkhairin da yake gabatar ga wannan ƙasa da kuma wannan yanki na anguwa wajibi ne ga duk wa'anda suke rayuwa a wannan wuri alal akalla kowanne a cikinmu a nan ya ce ya sa naira dubu ɗaya kawai ya tura naira dubu ɗaya idan aka samu mutum dubu an samu nawa kenan an samu miliyan ɗaya idan aka samu mutane miliyan kowane mutum ɗaya ya tura dubu ɗaya mun samu nawa mun samu nawa biliyan ɗaya kaga ya rage dubu miliyan ɗari biyun da ya rage a kai to 'yan kasuwanmu sai su gabatar wannan shine tara ka zai yi wa kansa wanda zai amfane shi wannan wuri amfanin da zai zo mana da shi na farko mutanen anguwan nan su ya kamata a ce sun fi kowa farin ciki saboda dole 'ya'yansu za su fara amfana da wannan wurin fiye da kowa to ya kamata a ce sun yi hubbasa wannan dukiyar da aka tara aka ajiye shi ba zai maka amfani ba sai ka ɗauko ka yi infaki duk abin da ka tara wa 'ya'yanka ko na bashi ba lallai bane su biya saboda haka mu yi ƙoƙari mu yi wa kanmu hubbasa ba sai mun ce a muna jiran alhaji wane ko shugaba wane ya bada ba a'a ni a matsayina na talaka abin da zan bada shine nawa amfanin kowa yana bada ne gwargwadon ikonsa shi sa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai kawo mudu ɗaya yana kuka yana da niyyar inda yana da abin da ya kai biliyan zai bada amma iya karfinsa kenan yana kuka yana ganin yana so yi wa Allah hidima amma bai samu abin da zai iya yin hidima ba wanda suke munafukai kuma su ce kaji ai Allah ya wadatu daga wannan to wannan yana nuna ni da kai dukkan ma'ana kama daga ni mai magana har ta masu zama a nan da kewaye da 'yan agaji kowa a cikin ya ba da dubu ɗaya ba ƙaramin kuɗi za mu haɗa yanzu yanzu nan a nan ba ba karamin kudi za mu hada yanzu yanzu a nan ba a madadin alhaji sani dauda a garkuwan zazzau babba bai samu zuwa ba saboda wasu dalilai muna fatan allah ya ba shi lafiya ya ƙara masa ƙwarin gwiwa a wajen taimakawa addini ya bani cek in gabatar da shi ga wannan markas na naira dubu ɗari uku ga shirin cek ɗin ni kuma a matsayina na ɗalibi na ba da dubu ashirin insha Allah alhamdulillah a takbir ana gaya mu malaman nan ba akwai kaya a hankali a hankali muna godiya kwarai da gaske to akwai a gurguje alhaji yahuza yashe ya bayar da cek na naira dubu ɗari biyar kuma an ce in sanar da ah, mutanen da suke wannan wuri cewa akwai pos idan akwai wanda yake so ya transfer ya zo a nan bayan allah ya da akwai pos wanda za su iya bayarwa kuma kudin za su shiga alhaji sagir suleiman railway properties manager ya ba da dubu ɗari biyu yaya har ya kudin ma an yi transfer to mun ji da dam ne ake cewa to muna godiya daga gidan sheikh abokar mahmud gumi akwai gudunmuwa ta dubu talatin daga gidan malam lawal abubakar akwai gudunmuwa ta dubu daga gidan malam ibrahim arab akwai gudunmuwa ta dubu goma sannan daga gidan malam yawale zakariya shi ma dubu goma allah ya ji kansu da rahama amin akwai wani bawan allah wanda bai zo a sunan shi ba ya bayar da block blow na aiki ya ce zai bada dubu goma sannan tifa ashirin ba ta ƙasa ba ko ta yashi ta gravels wato wannan duwatsun da ake aiki da su muna godiya kwarai da gaske kuma akwai alhaji nuhu margi an ce zai gabatar da wani sako an kuma ce sanar da dukkan wanda muke wannan wuri a kofa buɗe take ya Allah za ka transfer ko kuma za ka bayar an Allah da sakon zai isa bismillah assalamu alaikum warahmatullah ba shi wannan kawai go ahead go ahead السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafkabu kauri malamanmu manyan baki maza da mata assalamu alaikum a madadin sako ne akwai wanda aka gayyata ba su samu zuwa ba sun dan ba da uzuri amma sun ba da sako ta wurina sun ba sun yi ban banda na shi ahmad mutar marobiya dan majalisa mai wakiltar eh, kaduna south da ya ba da miliyan daya akwai alhaji hamisu mai rago shi ma zai ba da naira miliyan daya akwai yan takarar gwamna malam kwasani zai ba da naira miliyan uku insha Allah. A takbir muna godiya kwarai da gaske kuma kamar yadda kowa na hmm. malam umar ibrahim shi ke wakiltar honorable isa muhammad ashiru kudan sarkin ban zazzau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 yau ta hikma ta faqad utiya khairan kathiran wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duka yabo da godiya su tabbata ga Allah girma da ɗaukaka tsira da aminci su tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da wanda suka fi shi da imani har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka sunana Umar Ibrahim Talha ina wakiltar alhaji isa muhammad ashiru kudan sarkin bai zazzau gwamnan jihar kaduna insha Allah mai zuwa a wannan gagarumin taro mai albarka wanda aka gayyace shi allah bai bashi ikon zuwa ba amma duk inda ake taro na addini in takarda ta isa gare shi idan ba zai samu dama zuwa ba lalle zai tura da wakilci kamar yadda ya tura da wakilci wannan shine wuri na uku da na zo yanzu muna fatan allah ya sa a taro lafiya a tashi lafiya allah ya mai da kowa gidansa lafiya zan yi amfani da wannan dama ga iyayenmu maza da mata ga malamai ga iyayen ƙasa dangane da wannan zaɓe da ke gaban mu rana ita wa insha Allah mu natsu mu san abin da muke yi domin rana ta kai yamma gab take da ta faɗi mu roƙi Allah Allah ya sa ta faɗuwan alkhairi musamman mu 'yan arewa magana ɓoye-ɓoye babu ita gaskiya a faɗi ta abin da ya rage mana ƙasar nan musamman arewa mulkin na kaɗai rage mana saboda haka malamai da iyayen ƙasa da iyayen mata musan halin da muke ciki allah kai mana zaɓi na gari don kai mana zaɓi allah kai musu jagoranci a ƙarshe sarkin bai zazzau ya aiko ni sako na naira miliyan ɗaya domin in bayar a wannan gagarumar taro da aka yi kuma ya ce ya zo ya ga wannan wuri da kansa ya gani ya yi farin ciki ya ce wallahi bai taɓa zaton akwai fili irin wannan a wannan anguwa ba kuma da ƙarfin ikon Allah wannan abin da ya bar so mun taɓa ne don idan Allah ya ba shi iko da dama to za a yi mamaki abin da zai insha Allah bayanin da malam na eh, chief imam na ASDA ya ce ya kamata kowa a nan aƙalla ya bada naira dubu ɗaya wannan shawara ta shige saboda haka da ni da 'ya'yana da matata mun bada naira dubu goma insha Allah Allah ya sa tashi lafiya salamu alaikum amin wa alaikum salam to malam Umar muna godiya kwarai da gaske to kofa dai buɗe take mun ji daga bangaren pdp apc ina prp alhaji edi umar ya ba da dubu hamsin mala tu bismillah ya kamata mu ji sako daga prp ko ba haka ba yawwa <laughs>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 a wannan makaranta tamu mai ɗumbin tarihi da albarka fatan mu allah ya ci karkara mu malam lafiya da tsawon kwana da albarka akan zuri'arsa ga baki ɗaya mu mu kasance ɗalibai ne tun ana karatu a unguwan shanu kuma muna raka malam karatuttuka da yake a wurare da yawa ehm, wannan project ɗin tamu ce kuma zan dan faɗi wasu kalmomi guda ɗaya zuwa biyu inda ne aiki ƙarshe nigerian financial intelligence unit background ɗina quantity surveying ne amma tsakani da allah yanayin da muka samu kanmu a ciki muna buƙatar sauyi kuma allah muke fata ya mana wannan sauyi yanzu in kuka duba jihar kano kano tana da irin buwa, tana da irin buwa tana da dangote a attajirai katsina tana da irin mangal kaduna daɗi muna da cancanci allah ji kansa ya masa rahama amma ban tabbata muna da wani attajiri a jihar kaduna ba yanzu aiki ne gagarumi sannan kuma a wannan yanayi da muka samu shekara takwas an samu wanda duk satin duniya sai sun hada miliyan 300 a system din da ya zama na wasu ba su iya samun dubu daya shekara takarar nan da muke yi akan tarbiyyar da kuka yi mana ne ga malam abbakar jidda shi ma allah ya kara ma rayuwarsa albarka da shi muka yi gwagwarmayan shekara 2015 aka kafa wannan gwamnatin wanda tsakani da allah ya kamata da ba sai an yi wannan taro ba inda an yi abin da ya kamata fatanmu shine allah ya amfani da mu don shi ke ba da mulki ga wanda ya so a san da yake so ya yi amfani da mu wurin ciyar da addininsa ya zama an tada wasu abdurrahman bin auf a cikin wannan al'umma ta mu ta kaduna wanda ba sai mu zo mu irin wannan taron na fi sabilillahi don mu yi irin wannan project ba mun fi karfin haka insha Allah don me yiwuwa ne budget in kaduna state 2023 is 376 billion naira kuma the bulk of it idan gwamnati shiga hannun the wrong person za a sace ne kuma kuna kallo za mu kara dawowa shekara hudu muna neman 'yan siyasa su zo su ba mu miliyan ɗaya dubu ɗari project ɗin nan 1.2 billion ake magana kuma a cikin gwamnatin akwai wanda cikin wannan shekara hudu ko takwas ɗin ya fi ƙarfin biliyan goma to ya aka yi shi a san individual zai iya mekin wannan kuɗin mu kuma al'umma ba za a iya mekin wannan kuɗin ba so yadda dai system yake is disproportionate amma mu ɗalibanku ne kuka na tarbiyya ko mun gaji da rakawa ne daga baya yanzu mu ma mun shiga gaba kuma insha Allahu in Allah ya ga dama zai kyautata kuma ya ba mu mulki wannan karan insha Allahu kuma za mu shiga gidan gwamnati muna inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh kuma insha Allahu za a tada attajiran da za su yi ma addinin aiki aiki ba sai mun zo muna fi sabilillahi a masallatan mu ba insha Allahu kuma gudunmuwa za mu bada daidai gwargwadon abin da za mu iya insha Allahu tsakaninmu a jam'iyyance da ni da iyalaina da duk wanda nake ganin ina da iko akai kuma kamar yadda muka yi a lokacin da aka yi aikin masallaci na shek um, algarkawi da mu ake daukan diga aka yi aikin kuma wannan ma da mu za a yi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ban ji ba ban gane ba <laughs> halaga ba yawa ce wani abu <laughs> muna tsoro mu faɗi abin da ba za mu iya ba ne to a madadin kaina da tsakanin mu ɗalibai da muke tare insha Allah za mu ba da naira dubu ɗari biyu da hamsin insha Allah to alhamdulillah wato abin da ke faruwa gaskiya irin su mana hayatuddin matasa ne wanda dole ne ya kasance cewa an ɗora su bisa wani farfajiya domin gaba alhamdulillah mun gode kwarai he has been sincere with himself ba magana a ce kaza ba abinda ba zai zo yi ba allah ya saka da alheri mun gode kwarai wanda duk suka yi ah, nuna za su bayar ko pledge muna addu'a Allah ya ba su iko su gabatar da wannan abin da aka yi muna godiya kwarai da gaske ga kuma sako daga madakin zazzau alhaji dr manir jafar naira dubu ɗari biyu kuma an bayar da an ce an ba da envelope ko to da dai ba cash in akwai mai cash to allah a sa in akwai mai check a bayar in kuma akwai pos ga yana a bayan to bismillah na ga kaman a to mu ne dattijo malam bello duku former chairman na waf road mosque forum kuma dattijan arziki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 wabron mosforo sannan kuma karisa shi da dangantaka na da wannan dan malamin mu malam usman abubakar shi amadu cancange wanda a sanadiyarsa na dawo kaduna 1983 mutane da yawa za su yi mamaki ina dan karamin ma'aikaci na a lagos aka kawo masa shawara alhamdulillah wanda ya ba shawarar yana raye alhaji jafaru paki sarkin paki lokacin yana nnpc da aka ba shi shara da yake shi nasara da yahudu duk inda zai samu kobo wallahi zai riga kowa isa wurin kafin masu yi tunani sanda suka zo suka ce a sama musu wani a arewa wadda aka san yana da gaskiya ba hude ne da nasara suka tunda mutanen faransa ne da aka ba su approval lokacin zamanin shagari su bude gidajen mai sai suka zo kaduna alhaji jafar baki allah kara masa lahiya ya ce to ba wanda za a dora a wannan nauyin sai a manu cancan saboda dangantakansa da talakawa da mabukata wadda alhamdulillah kafin ma zo malam ya riga ya fada to a takaice na fara aiki da kamfanin da burin cewa za mu aiki da cancange allah bai rufa abin ya yi ba sanda na bar aiki daga lagos na sake dawa kaduna to maganar da zan yi da ta'allaka da shi shine yadda yi wa al'umma hidima kowa ya san inda masallacin algargabi yake kuma kowa ya san inda rigarsa take da kuma nan kinkina. ba na shakka in na ce da ba don guduma da cancan ya bayar ba da rigarsa ba ta cika yadda ta cika yau ba don na san lokacin da shi ya fara yin hanya kuma akwai gwamnati ba babu ba akwai ta local akwai ta state akwai ta federal kuma shi ya fara yin hanya a wurin sai na biyu ya kira ni ya ce bello na ji kuna hidima wa marayu ka je ka samu sani dauda no sani mani sani mani kuma wajen malam allah ya ji kan babanmu malamin abubakar gumi shi ya haɗa mu da shi ya ce na san bello duku sai ya ce to meye ne muke tunani muka ce eh mun ziyarci laila dogon yaro allah jikanta ta mana kukan yadda ake wulaganta marayu musamman 'ya'yan musulmai a nan orphanage house na nan arewa house na nan jami'an mata arewa to a nan take shugabanninmu na forum suka yi tunanin cewa za a gidan marayu to amadu can shi ya ba da fili plot guda uku a maganan nan da nake muku yanzu duk wanda ya je kinkina malam ya wale road zai ga wave road most forum kuma an yi gidan marayun nan gidan sama da marayu fiye da talatin suna wurin sai na biyu na biyu batun wafrod mosworo shi yasa nake so danganta shi da abin da kada mu kada mu yi fargaba mu ga wasu mutane ba su zo ba ko kuma mu ga mutane sun yi kaɗan ni ina ciyaman na forum lokacin da gwamnati ta ce masallacinmu zai kau don za a bude hanya mu muka yi da'a don mun yi imani duk wadda ya bi shugabanni to allah zai bi kadunsa aka ya kai mu ɗauki magana mu confronting gamman don me za rusa mana masallaci ni a matsayina na shugaba na ce to ni dai in na yi wa gwamna haka ni ma za ku mini haka saboda ka ba zan yi ba mu bi su dai a hankali muka bi su hankali yau duk wadda ya bi muhammadu buhari rutu zai ga canjin masallacin forum wadda aka rusa zai ga canjinsa kusa da inda ake sai da kaji kuma duk wanda ya san masallacin da aka rusa in ya danganta shi da wannan wanda ake ginawa zai san haƙuri ya biya mu to ina kira ga shugabannin wannan markas din musamman mala usman da almajiransa wadda na ji daɗi inda wani ya bada strategy yadda za mu tara kuɗi wannan strategy ko a arewa muka ce za mu yi shi wallahi ba ma bukatan importation na komi ba ma bukatan wani expert da zo mana komi muke so sai dai mu aika da shi a sayar a kawo kudi to menene secret din da na ce mu yi haƙuri don kada mu raina wannan taron da muke da neman kudin nan da muka tashi ran da za mu so mu gina masallacin wallahi ba mu da miliyan goma shi wadda gammanta ba mu compensation yau duk wadda ya je ya gani zai ga ba mu yi lancin ba wannan strategy din da janwa suka ba shi muka yi nambobin mu kawai muka saka in kana so ka bayar saboda Allah ba mu za ka bayar ba to malam usman ina sanar maka cewa wannan markas din Allah saka wa iyayenka da almajiranka da duk wani wanda yake alaka da kai daga tun lokacin da na san ka fiye da shekara talatin bana ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muna da kyakkyawan alaka da kai to kafin fari abin da za a yi ina so in sanar maka cewa duk abin da na faɗa yana ɗaya daga cikin gudunman da malam usman abubakar ya bawar a cikin zuriyata kuma a gidana don yanzu shi mc namu ya sani muna da makaranta a ta subulus salam wadda malam usman gashi nan shi ya fara koyawa yara na da makwabta har makarantar yanzu ta isa inda take saboda haka in na tashi duk abin da na faɗa na bayar ne a madadin wannan makarantar akademiyyar subulus salam na biyu na sa iyayenmu wadda suka riga mu gidan gaskiya da ma wadda suka raye su ma suna cikin wannan ladan mu kuma muna ƙara roƙon allah ya ba mu dama mu ƙaro wadda mu tuna da kanmu amma yanzu kam duk abin da na bayar mun bayar ne a madadin akademiyyatu subul salam da iyayenmu magabata mun ba da kuɗi naira dubu ɗari biyar assalamu alaikum a tabbir to muna godiya kwarai da gaske Latijo Bello Duku. Thank you so much. Akwai announcement 24 Dots Media Limited sun ba da Naira dubu hamsin. Lawal Umar wali ya bayar da dubu ashirin. Allah ya gafarta ma iyayensa da brother din shi da ɗan uwan shi. sai hajiya jimai alkasim cd naira dubu ɗari idan akwai mai bukata da allah yana iya gabatowa yana iya zuwa domin ko ya faɗi da kanshi ko kuma ya rubuta sai a sanar kofa dai buɗe take muna kara sanarwa cewa akwai accounts a bankuna guda biyu akwai daya jaiz akwai kuma a uba account na jaiz shine 0000 guda hudu sai sha ɗaya sai bakwai sai biyar sai bakwai sai ɗaya 000117571 jais uba account kuma shine biyu ɗaya sifili biyu hudu takwas ɗaya uku tara 210 4248139 to already akwai alhaji haya abubakar naira dubu ɗari sannan kuma akwai sakonni da aka bayar daga surukansa shine umar rani naira dubu ɗari tahir gambo naira dubu hamsin da kuma muhammad umar naira dubu ashirin wannan surukan shi ne da kuma abin da shi ya bayar da iyali baki daya to a takbir allahu akbar anya kuwa a takbir allahu akbar wani bawan Allah ya bayar da naira miliyan ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma naira miliyan goma daga wani bawan Allah ya ce a sa a foundation a ɗalibai na wannan markaz kamar yadda kowa ya sani akwai gudunmuwa da akan karɓa da kuma sadaka da ake bayarwa to ɗalibai na wannan markaz kafin zuwa yau akwai kuɗi zunzurutun wato naira miliyan bakwai da ɗari hudu da sittin da tara a takbir to muna godiya kwarai da gaske to ganin cewa lokaci yana hararanmu a kofa dai buɗe take ga account name nan da kuma details kuma kamar yadda muke ta sanarwa akwai pos a nan baya saboda haka to allah ko bayan wannan taro ana iya ci gaba da bayar da gudunmuwa muna amfani da wannan dama ne domin gayyato ma'asasin wannan markaz wato malam Uthman abubakar abu hussein husna domin ya gabatar da jawabin godiya da ba abin da ba a rasa ba saboda akwai abubuwa na tabbatar su wanda kila ba mu faɗa ba malam yana da su a cikin kirjin malam wanda na tabbatar malam zai to wani banufe na cewa masu transfer pos akwai banufe pos a nan ne <laughs> to muna godiya kwarai da gaske ala shiga fata malam bismillah malam usman abubakar a takbir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 amma dai zan kira a matsayin manya-manyan baƙi da sarakuna da malamai da kuma maza da mata duka ina yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko dai muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala muna gode ma Allah muna ƙara jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya bamu dama muka taru a wannan taro wanda muna fata Allah ta fara baraka ta shi yi na gaba abinda aka ce in yi shi ne in yi godiya muna gode ma Allah farko sannan kuma muna gode ma duk wanda Allah ta fara wa ala ya bashi dama ya samu halartar wannan wuri waɗanda ba su zo ba ma sun yi niyya muna gode masu kuma muna fatan alkhairi gare su duka sannan kuma kafin in dan kulle wato kullum mu kada mu kalli kamar yadda baban mu yi magana hukunce babban mu yi magana cewa kada mu yi la'akari da yawan mutane mu ne abu shi al'amari a hannun Allah yake yadda muka kawo din nan ba mu san za mu kawo haka ba saboda haka muna tafiya ne akan tsarin Allah tabaraka wa ta'ala abubuwa uku ne muke neman muke taimako muna neman taimako gare su domin a shari'a ko malamai sun karantar da mu akwai kawaninun nasari da ake cewa waɗanda da su ake cin nasara da abin da za a yi to akwai hanyar da ake bi kuma a ci nasara nan ba na farko shine muna roƙo kuma muna addu'a kuma muna neman addu'a nan daga 'yan uwa da wanda suka zo da wanda ba su zo ba su yi mana addu'a Allah ya ba mu nasara ita nasara ba a iya sanin ta inda za ta bullo wannan shine abu na ɗaya abu na biyu shine dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kada mu kalli cewa ko an gayyata da yawa muka kwatanta da letocin da muka bayar da kuma yanayin jama'an da suka zo to za mu ga akwai bambanci da yawa wannan bai ba mu tsoro ba dama mu abin da muka ɗauka mu yi sabab saboda yanayi na ulul himma na karantar da mu idan mutum zai abu sai himma aliya watakila cikin himman nan tashi sai allah ya bashi nasara saboda haka muna fatan wannan ya zama shine mafari da muka yi a matsayin mun yi sabab to waɗannan su ne abu addu'a dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma yin sabab shine sabab din ne muka yi yanzu ta hanyar gayyatar mutane mu sanar da su abin da ya sa muka yi wannan shine saboda mun sani akwai mutane da yawa waɗanda masu alkhairi ne ko masu albarka ne amma wani lokaci suna da nisa tsakaninmu akwai gab so ba sa sanin abin da ake ciki ko ba su da labari ko kuma wani abu to da muka yi wannan mun bi wata hanya ta mu sanar watakila al'amarin ya yi nisan da ba mu san nisan shi ba Allah shi ke daga al'amari watakila ya daga shi kai shi wani wuri inda ba mu tunani sai Allah ya ba mu nasara idan muka koma farko kamar yadda na so a ce da burgediya janar yana nan da ya magana ko ko dokta da suka yi magana wannan makaranta muna so ne mu assasa ta a matsayin mu saka ma malamin mu shek Abubakar Mahmud Gumi akan mu abin da ya mana na karantarwa ya karantar da mu a matsayinsa na malami a matsayin ya ɗauke mu a matsayin 'ya'ya domin ni abin da nake tunani duk abin da zai ma 'ya'yansa ya yi mana ta ɓangaren ya karantar da mu muna roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya saka masa na taɓa haduwa da wasu ɗalibai abokaina wanda na san mun yi karatu tare da su sai na tambaye su na ce kowace irin gudunmawa kuke bayarwa akan karatun da malam ya yi shiru na ce aiko da yanzu malam zai dawo a raye to da in ya ga halin kai da kake ciki zai ji kunya zai yi kuka saboda shi a tunanin shi ya karantar da kai dan kai ma ka karantar da wasu to mu shine muka dauka cewa mu karantar a nan kusa kusa kenan sannan muka koma asali kuma mu bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa muna jin kunya mu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an je lahira ya tambaye mu mu wace gudunmawa muka bada don mu ga addinin nan ya ci gaba mai shiru mu kalle shi ba mai komi ba wannan shi yasa muke so mu yi abin da za mu iya yi sannan kuma mun gano cewa babban hanyar da za a bi ita ce hanyar karantar da al'umma wannan shi yasa muka sa makarantar mutum farko suna a tarbiya wannan a taswiya wa tarbiya yanda za a samu karatu ingantacce mai kyau sannan kuma bayan an samu yadda za a yi aiki da shi wannan shi ne manufa domin idan kuka kalli yadda akwai wani malami ana ce mai shek bakar abu zaid ya rubuta littafi wanda yake ce ma madarisul alamiyya ko kuma wani malami da ya littafi ya ce al-mukhattatatul istimariya li mukafahatil islam wato hanyoyin da tura mulkin mallaka suka bi dan su ruguza addinin musulunci sai muka tattara duka muka ga sun yi wannan ne ta hanyar kafa makarantu waɗanda ake ce masu missionary schools da wannan wanda suka girme ne nan da iyayenmu nan da dama za ka ga yawancinsu a missionary schools suka yi waɗanda suka yi makarantu tun daga prime secondary school duka makarantun mission suka yi wannan makarantun ba an yi su bane lokacin don kawai manufan a karantar da mutane western education amma an yi amfani da su ta nan a isar da sakon kiristanci a kaikaice al'umma musu don haka wasu daga ciki wanda suka yi waɗannan makarantu da dama sai aka samu ba su koma kiristoci ba kai tsaye a jikinsu 'ya'yan musulmai ne amma a tunaninsu da zuciyarsu da abin da suke hanga an mai da su kiristoci a kaikaici wannan shi yasa muka yi tunanin mu wata cibiya waɗanda za mu yi ƙoƙari masu tasowa kasu bi ta waccan hanya na san da yawa nan an san shek eh, saba college wannan sardauna memorial college wanda shi sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa ganin waɗannan missionary schools ɗin da aka yi ta yi da yawa wannan yasa suka yi tunanin su je kuwait su nemi cewa ya kamata su ma musulmi a zo a kafa masu makaranta tasu wanda ake ce ma Sheikh Saba College a wancan lokacin kafin a maida ita Sardauna Memorial College kuma da aka maida ita Sardauna Memorial College idan kuka tuna lokacin da aka kwace makarantun su waɗancan suka dawo karkashin hukuma su ma suka ce ita ma wannan sai dai ta dawo karkashin hukuma kamar yadda in abin da na sani ko daji gaskiya ne don haka mu muna kallon himma aliya a matsayin cin nasara domin in ba da dalilin himma aliyan ba da muka karanta da ba mu kawo nan ba idan da zan bada misali abu daya kamar yadda malam abubakar ya riga ya bayani da can haya muke yi muna wani wuri muka koma muka kama fili wanda muka kama muka biya kuɗi filin nan aka sai da mana miliyan shida muka ba da shiga ciniki amma da aka ga makaranta na bunƙasa mai miliyan shidan nan sai ya ce filin shi sai an saya miliyan hamsin in kuma ba za a saya ba a ban mai wurin shi har aka saya miliyan ashirin allah da biyar allah ya ji kan alhaji bello damagun wannan ba za mu manta da shi ba muka zo da shi ya ganan muka koma can ya ce in dai mutumin nan maimakon shi da zai sayar ashirin da biyar to ya bada akawun nan ba a sa mai kudinsa a ciki gobe ya ce ba zai sayar ba a miliyan ashirin da maganan da ya faɗi guda ɗaya wadda ta fita da hankali shine ba ni manta ni da malam adam muka je muka same shi muna faɗin haka ne ba dan wani abu ba dan ya zama ishara sai muka ce mashi wannan makaranta so muke mu'assasa ta saboda karantar da al'umma alhaji bello damagun da ya je wurin ya ce kada mu zo nan ya ga yara ne a bakin hanya suna ta shaye-shaye suna ta abu ya ce a nan kuke karatun nan a haka na ce ai hakiran su muke ma ana ce masu yan na'u har a yanzu nan da sallah wata sallan muna kai ziyara wurin su kuma suna zuwa wannan sallan da ban je ba nan suka zo suka tarar da ni kuma kungiya ce ta masu shaye-shaye an sani yaran mu ne kannan mu ne ya ce haka kuke na ce ai mun saba da su muna ma kiran su masu nasiha sai ya ce to saboda waɗannan shi yake so a sai nan wurin dan a ci gaba da karatu domin watakila ta dalilin karatun nan wasu shiri amma bawan allah nan ya ƙi muka ce mashi karatun da za mu yi wurin nan ba kuɗi ake biya ba ba wani abun nan bane in ka ga maganan kuɗi nan mutum shiga na ma ya bada har yanzu ba rijista ake ana biyan kuɗi wata wata ko wani abu ba wanda zai zo karatu ne yakan zo ya ce ya ake yi rijista mu ce ba rijista shine ka zo ka riga ka samu takardar rijista tun da kai musulmi ne saboda haka ka zo kawai makaranta muka ce mashi ba kudi yake biya ba yace shi gaskiya yanzu kudi yake so shi yanzu ya yi ayyukan alkhairin da ma yana ganin bashi yake bin Allah wannan shine kalman saboda haka daga nan muka ce a ban masa wurinsa ko kyauta zai bayar ni kuma na ce ba ni so to wannan shine dalilin waɗansu abubuwan da sai a sa himma. yanzu idan kuka kalli nan za ku ga generator da muke da su manya-manya na farko karami to da can wannan dan karamin da ake ce ma i pass by neighbor shi muka kasa sai amma a kwana a tashi Allah ya sa muka mallakai muka taho muka zo nan aka zo nan muka ce mun dawo nan nan muna biyan haya Allah ya kaddara muka zo wannan wuri yanzu ya zama na wannan wurin da kuke ganin muna tsaye cikin ikon Allah miliyan saba'in aka saye shi nan na kusa da ku nan inda matan nan suke zanne miliyan arba'in aka saye shi idan kuka hada nan kaga miliyan ɗari da goma kenan ko yan uwa da abokan arziki wasu ko zuwa nan ba sa yi daga can suke aiko da gudun su da ya samu kamar lake wannan wuri nan kuma gaba da kuke gani wanda yake da cikin gidan nan da can titi can wannan mutum ɗaya ne ma ya biya miliyan ɗari biyu da hamsin da uku da ɗari takwas ɗan wani abu kusan mu ce miliyan ɗari biyu da hamsin da hudu kuma ya zo ya mallaka min wannan wuri ya bani takarda ya ce wannan wuri ya mallaka man shi ya yi ma kansa da mahaifansa sadakatun jariya saboda haka wannan nasara ce sannan waɗannan generators ɗin da kuke gani mu da muka kasa sayan my pass my neighbor to sai da aka zo wancan na ɗaya da yake amfani da fetur wani bawan Allah ne ba su cika son a faɗi sunan su ba shi yasa muke ɓoye sunan amma shi ya zo shi kaɗai da shi da iyalin shi suka sayi wancan suka aje akwai bawan Allah wanda shi ma shi ya kawo wancan ƙaton da ya fi kowane girma muna zaune ya ce ya ga alaman generators ɗin sun fara kasa shi ma bari ya zo ya aje wannan duk shi ne ma maganar ta burge ne domin ya yi ma mahaifansa ne bayan dama ya ba da miliyan biyar a cikon wancan kuɗin ya ce biyu na mahaifinsa biyu na mahaifiyarsa shi kuma ɗaya nashi to banda nan ɗin yana ta yi dama wannan kawai na lokaci ne na musamman to wannan janareto kuma an bada shi domin allah ya rika haska masu kabari ku auna ku ga wannan maganar da ake wannan katon janareton nan ya bada shi a matsayin mahaifansa Allah ta baraka wata ta'ala ya rika haska masu kabari saboda mun yi karatu akan wani bawan Allah da ya tafi ya tafi wata ƙasa ya je tarar da kiristoci sun haska coci shi kuma ya je fatauci ya je fataucin nan ya ga ga fitilu nan ana saidawa da yawa ana amfani da su sai ki sawo kaya ya sawo fitilu a wannan zamanin sannan a zamanin nan masallacin manzon Allah sai dai a kunna a ci balbal ba fitila ya so fitilu ya zo ya sa a cikin wannan masallaci annabi ya fito ya ga masallaci ko ina ya haske ya ce wanda ya haska masallacin nan ya Allah ka haska shi ka haska zuciyar shi ka haska ka kabarin mahaifarsa saboda haka shi ma sai ya kwatanta irin wannan ya kawo wannan babban janareto mai bi masa kuma babban janareton nan muna yin goron sallah da muke yi a sallah kamar irin yadda dan uwa dakta ya kawo shawarar cewa a hada dubu daidai haka muka yi muka ce ya kamata wannan goron sallan barka da sallan da kowa zai ba markas ne a ba da barka da sallah mu sai janareton na lokacin mun sai shi miliyan ɗaya da wani abu shi ma saboda aka abin da ya sa na kawo waɗannan misalai kada mutum ya yi ƙasa a gwiwa kada waɗanda suka zo sun ji sanyi ni ban ji tsoron komi ba game da wannan al'amarin domin wanda ya sai wannan wurin yar uwarsa ce ta ɗauki labari ta je ta kai mai na san shi ya san ni tun shekaru da yawa amma saboda hidimomin shi mukan daɗe ma ba mu haɗu ba amma da yar uwarshi ta kai mai sako sai kawai ya zo ya same ni ya kira ni a waya ya zo ya ce mu zo mu ga wurin nan muka gani aka mallaki wannan ina ganin dan an ji ana cewa an samu dubu miliyan kaza ko miliyan kaza wanda shi kadai ya zo ya bada miliyan 250 har da wani abu aka biya nan wurin gaba daya ina ganin ba abu bane mai wahala wurin Allah ya bamu irin su da yawa ko shi din ma Allah ya sa ya ƙara iya ko kuma wasu ma su yi saboda haka wannan muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ni ban ji komi ba ban yi kasa gwiwa ba kuma ban jiki na bai yi sanyi ba akan cewa bi idinillahi ta'ala za mu ci nasara sannan kuma abu dai kullun iya abin da za mu iya yi shi za mu yi a kamar yadda na ce kowa zai iya ka gudunmuwansa ne idan mun yi wannan abu in Allah ya sa mun kai karshe haka mu fi fata in ma ba mu kai ba mu ban mu wasu su ma su ci gaba in za a gina masallaci ya zama na akwai blog ɗinka guda ɗaya a ciki kasa ko ko ka ba da naira ka ɗaya ko nawa ne abin da kake iyawa kenan allah din aka je lahira sai a tada ka cikin wanda suka gina masallaci haka muhimmin assasa muka bari in an gama mun kusan haka in kuma ba a gama ba ma mun fara muna sa sai mu tafi mu bamu wasu su kuma su karasa allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairi na duniya da na lahira sannan kuma waɗanda duk suka zo wannan wuri da iyayenmu da sarakuna da manya-manyan malamai abokanmu da sauransu da kuma maza da mata muna fata allah baraka wata ta'ala ya saka makuwa da alkhairi wanda ma ba samu daman zuwa ba suka tuturo da sakonninsu daga ko'ina ne da waɗanda za su yi nan gaba muna fata allah baraka wata ta'ala ya sanya ma kowa wannan abu da zai fi mizani hasanatihi hasana qiyama yawma la yanfa'u wala banun illa man ata allah bi salim sannan kuma muna fata allah tabaraka wa ta'ala ya mai da kowa gidan shi lafiya duk wanda ya bada gudunmawa a wannan zama da aka yi na magana ko na kuɗi ko na wani abu duk shawarwari da yadda kowa ya bada lokacin shi ya zo wannan wuri mazanmu da matanmu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da waɗanda ba su samu daman zuwa ba ma sun yi niyyan zuwa ba su samu dama ba da waɗanda nisa ya kai ba za su samu zuwa ba domin abun nan life ake yi na san wasu daga wasu bangarori ma na duniya za su gani cewa ga abu muna yi da da dama da sun zo muna fata gaba ɗaya mu Allah ya sa mu musharaka cikin lada kuma ya sanya wannan abun ya faranta mana ne ranar tashin alkiyama mun yi magana ran nan cewa yan aljanna sukan ziyarci juna in sun haɗu su rika hira sai su rika cewa ko kun san ranar da Allah ya gafarta mana kun san ranar da muka yi abin da Allah ya gafarta mana sai su tuno da wani zama da suka yi a duniya na lada wanda ta dalilin shine Allah ya gafarta masu muna fata mu ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mazanmu da matanmu da waɗanda suka zo nan da waɗanda suka so da sun zo da da dama da sun zo Allah ya haɗa mu a cikin aljanna yadda za mu rika cewa kun tuna da ranar da muka yi taro Allah ya gafarta mana Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa jazakumullahu khairan Allah ya barik fina jami'an assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah muna godiya kudai da gaske a kafin gayyata mai martaba ga wasu sakonni wani bawan allah ya bayar da blok inci tara guda dubu goma da kuma toilet siminti guda ɗaya wannan wani ne ba wancan ba kuma trailer wato buhun siminti 600 in aka hada kudin jimlatan zai ba da kusan miliyan biyar alhaji zubairu ciroma ya bayar da dubu dari biyar ga iyayensu da kuma iyalin shi baki daya muna godiya kwarai da gaske allah ubangiji ya saka da alkhairi a wannan gaban ne za mu bukaci mai martaba sarkin zanzo ambasada ahmed nuhu malli wanda ya samu wakiltar birnin zanzo architect haruna abubakar birnin irin zanzo الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم manyan baki manya-manyan malamai da suke wannan wuri attajirai da sauran mahalarta wannan taro assalamu a halin gaskiya na taho wannan wakilta ne na san wannan wurin ne zan zo ba ina tafiya a hanya an gaya mana adres amma sai da muka yi kwana nan sai na ga ai inda za mu shiga wuri ne da nima da ke halartar karatu ina bibiyar malam tun daga wharf road da kuma islamic learning center har muka dawo nan Wahalin gaskiya na hangi irin mutanen da suke nan gurin tun daga ga architect da ke nan da wani injiniya da suke kan wannan aiki da ainihin wanda nake gani wanda suke kan wannan al'amari mutane ne da na sani na san za a yi aiki na gani saboda haka kamar yadda mai martaba ya umarni an faɗi cewa kowa ya saki jiki ya ba da gudunmuwan shi don ci gaban wannan addini namu kowa ya sani cewa shi wannan addini ba wani ne zai zo daga wani wuri ba ko mala'iku za su sauko su yi wannan al'amari mu ne da muke nan saboda kowa ya saki jikin shi ya ba da gudunmawa daidai gwargwado da fata allah ya mana jagora malam da ya asasa wannan al'amari allah ya sa kamshi da alkhairi ah, sauran jama'a wanda suka sa hannu wajen tabbatarwa cewa wannan abu ya zama an ci nasara a kai allah ya saka musu da alkhairi allah ya jagora allah ya mana gudunmawa baki daya allah sa wannan ya zama shi ne abin zai kai mu zuwa ga aljanna assalamu alaikum muna godiya kwarai da gaske wakili mai martaba sarkin zazzau da ahmed bamali wanda architect haruna abubakar barde kirarriyar zazzau ya wakilta to kamar yadda tsarin yake bayan jawabai kamar yadda muka fara da addu'a za mu bukaci rufewa da addu'a muna godiya kwarai da gaske amma an umarce ni da sanar da jama'a cewa ba a rufe kofar karɓar taimako ba kofa buɗe take a ko da yaushe ake da niyya da za a yi ah, account details ɗin dai shine akwai account guda biyu ah, jaiz da uba jaiz account shine 0000117571 uba account 210-4248-139 wannan su ne a uh, account details inda za a iya bada da gudunmuwa malam aminu bature bismillah

ina gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya bani iko na halarci wannan karatu na ainihin babban malamin wanda wallahi ko hira kake da malam sai ka yi kwalla saboda yadda zai kusantar da kai Allah hira ku zauna amma zai kusantar da kai Allah sai ka yi kwalla ya Allah ka azurta malam da gidan aljanna bayan shi Allah ubangiji ta albarka allah ya samu dace yayanmu abu zayyad allah saka ma da alkhairi idan aka ce mu faɗi yawan mu a ƙasar nan suna da yawa amma ku yi haƙuri ga wasu nan nake san sa su cikin addu'a ubangiji ya gafarta musu akwai malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa akwai malam abubakar allah ya ji kansa akwai malam ibrahim arab allah ya ji kansa akwai malam ismail idris allah ya ji kansa akwai malam malam ibrahim bawa mai shinkafa allah ya ji kansa akwai malam rabu daura allah ya ji kansa akwai malam imam ikara allah ya ji kansa akwai malam hudu cikaji zari allah ka ji kansa akwai malam ba'ari allah ka ji kansa akwai malam sunusu gumbi allah ka ji kansa akwai malam jafar mahmud adam allah ka ji kansa akwai malam awal albani allah ka ji kansa akwai dr ahmad bamba allah ka ji kansa akwai limamin nnpc allah ka ji kansa akwai ainihin malin ɗan mai shiya allah ya ji kansu allah ya gafarta musu allah ka ba mu gidan aljanna kan mu rena abin da za mu bada allah ya ba karuwa ruwa ya ba karuwa aljanna ta ba ka ruwa da kare da karuwa ba abin ɗauka amma ya kalli niyyarta ta ba shi ruwa ya ba ta aljanna ya allah ka ba mu gidan aljanna sallu ala nabiyul karim allahumma salli ala muhammad wala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid allahumma barik ala muhammad wala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma hasbuna hisaban yasira allahumma hasbuna hisaban yasira allahumma ij'al quburana nuran ala nur allahumma ij'al quburana nuran ala nur allahumma ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اللهم إني أسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل wannan kasa ta mu Allah ka tsaunar da ita lafiya Allah kai mana maganin abin da muke tsoro shugabannin da za su zo gaba Allah sa masu tausayin mu ne Allah ka sa masu tausayin mu ne Allah ka taimaki masu taimakon addinin musulunci wannan markas ubangiji Allah ƙara ɗaukaka ta Allah ƙara ɗaukaka ta Allah ƙara ɗaukaka ta duk wanda ya bada gudunmuwa shi ubangiji ka mai takwici da gidan aljanna man banana Allahu masjidan bana Allahu baitan fil janna Allah ka ba mu gidan aljanna wa Allahumma bihamdik na shaɗu Allah ilaha illa ta astagfirka wa atubu assalamu alaikum mun gode kwarai kafin dai mu tafi akwai nuhu abdullahi ya ba da dubu hamsin ta pos bari za a yi aiki an gama gam ne fa zai buɗe gama sai kowa tallafawa ni ɗalibi ne na makarantar nan sannan kuma ni professional ne in the construction industry um, this project was conceived when the markers my place board was able to um, acquire this piece of land. So, inspired the school because um, as it is, we have only one structure which um, we use for both male and female students. And we felt that the number of students was getting bigger and the structure was not